dubin dubatan al'ummar musulmi a garin funtuwa mabiya ɗari ka sufaye sun gudanar da maulidi a yayin da suka hada da gangamin nuna goyon bayan ga al'ummar falasinawa yau asabar a funtuwa bayan kammala gangamin halifan tijjaniya funtuwa sheikh ali sa'id alti ya yi addu'a ga Falistinu sannan ya yi kakkausa suka ga Isra'ila. wannan kisa da ake ta yi masu ya Allah da duk da ta kwace baka ya Allah ma ma wanda na na a ranar Badar a ranar Badar ka tarwata sallallahu alaihi wa alihi tare da Falastinawa ɗari bisa ɗari. Allah ya taimake su. Ba tare da wanda bai tare da su ba ɗari bisa ɗari. Alhamdulillah Allah ya ƙara lafiya. wajen alif ɗari tara wajen sittin da takwas zuwa wani da saba'in wasa zuwa har wasa da gobe da Allah a cikin malaman duniya shi suna cewa Allahumma tabbir salatin sarai amin wajen da dawlatin sarai amin Allah ya san duk da cikin kai sarai Allah ya Allah ya sa lokacin da ya zo da Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya koma gida a cikin sallolin shi da dukkan lokuta wanda yake gani da ubangijin shi kada ya manta da wannan bayan Allah Falasɗinawa a ci gaba da taimaka da Allah ya kawo ɗauki kuma Allah sai na Rasulullah Allah ka tashe mu tare da sai na Rasulullah Allah kada ka Allah ya kai sharaƙin amin Allah ta biya mana imanin amin Allah ta biya mana addinin mu Allah ta zauna mana mu lafiya amin Allah ta kawo mana zaman lafiya amin mana ta kawo mana kwanciya hankali amin ba ni cikakken da amin wa da ake fara suke faruwa na sace sacen mutane idan ubangiji Allah ta mana magani waɗanda aka sace Allah ta dawo da su ranar su amin wanda aka sace su dawo da su wurin iyalansu amin wanda aka sace su dawo da su wurin iyalansu dukkan tsaro da samu zama Allah وذللهم بالقدس والذكر رؤهم ولا تكن منهم من نار يؤجج صلى الله عليه وسلم